بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وفروج المحو وكل ما يستراب واجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب واجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسيدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbatar daga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinmu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin asabar uku ga watan ramadana hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam da garin maka zuwa madina na da shekara dubu 1444 wanda ya daidai da 25 ga watan maris shekara ta 2023 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta agad islamic kanta wacce take yola jihar adamawa domin ci gaba da raya wannan wata mai albarka da ɗaya daga cikin manya-manyan ibadoji waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so ya yarda da su raya watan ramadana da karatun ƙur'ani da ƙoƙarin fahimtarsa da haskakuwa da haskensa da aiki da abin da ya kunsa ya Allah muna roƙonka don sunayenka masu tsarki da sifofinka masu daraja ka azurta mu da karanta wannan littafi naka mai albarka irin karatun da kake so ka yadda da shi ta azurta mu da neman yardarka ai kadai ta azurta mu da fahimtar da kyakkyawar fahimta fahimtar da za ta kara mana tsoronka ta kara mana kusanci zuwa gare ka ka gadar mana da alkhairan duniya da lahira har mu koma gare ka cikin aminci da farin ciki da walwala Allahumma amin Allah muna roƙonka duk wani lada da duk wani alkhairi da duk wata albarka da kake ba ka waɗanda suka karanta littafin ka ya Allah ka ba mu ya Allah ba dan halin mu ba sai dan rahamarka da tausayinka da jinkanka da wannan nake amfani da wannan dama in ƙara tunatar da ƴan uwa da ni kaina irin wannan alkhairi da albarka da Allah ya maimaita a wajaje da yawa akan haƙƙin littafin da wa hada zikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun kitabun anzalnahu ga mubarakun liyadabbaru yi wa liyatadhakkara ulul albab da makamantan waɗannan ayoyin da suke tabbatar da albarkar ƙur'ani da tasirin alkhairinsa a zukatan bayi da rayuwarsu ana samun wannan albarkar ne idan aka nemi yardar Allah shi kadai shi ya sa nike ba da shawara dukkan da ka fito za ka zo majalisin karatun littafin Allah ko ka samu kanka a wajen saurarensa to yi kokari ka tsarkake niyyarka yi kokari ka fito don neman yardar Allah ba don malam wani bane yake karatu a wajen ba kar je karatu don malam wani yake don da malam wani zai karanta na littafin Allah ka fito daga gidanka zuciyarka tana cike da tunawa da girman Allah da matsayinsa ka fito da niyyar zan je in ji maganar Allah duk wanda ya fito da wannan manufar da wannan niyyar natsuwar shi daban yake zaman shi daban yake kyakkyawan sauraron da za a samu daga wajen shi daban yake saboda me saboda yana halarto da girman maganar ko girman mai maganar da zai saurara ma'ana ƙur'ani kenan yana tuno da mulkin Allah da ikonsa da fifikonsa a kan dukkan halittu da ɗaya wannan wasiya ce mai tsadar da sai mu kula da ita a kullum ko sallah za ta fito in ka fito da wannan niyyar za ka zo ka gana da Allah za ka zo ka kai kukanka ga Allah za ka je ka nemi gafara a kan zunubanka za ka je ka zube a gaban Allah za ka je za ka je za da wannan manufar ko tafiyarka kamar yadda malamai suke cewa za a ganta daban shigowanka masallaci za a ga shi daban natsuwarka a cikin masallacin za a ga ta bambanta da sauran mutane Allah ya azurta mu bari mu waiwayi tambayoyi kafin mu ci gaba mai tambaya na farko yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam ya halatta idan sallar isha ta wuce mutum sai ya samu ana sallar tarawi ta tarawi mai tarawi tarawi ko mutum zai iya bin raka'a biyu in liman ya sallame mutum ya ci gaba da raka'a biyun da suka rage sosai kuwa idan ka zo ka tarar an riga an gama sallar isha kai kuma ta kubuce maka an fara tarawihi to abin da ya daidai ko abin da ba laifi idan ta shiga cikin sahu ka bi tarawihin da ake amma sai da niyyar isha idan aka yi raka'a biyu aka sallame sai ka tashi ka kawo a raka'a biyu fatiha fatiha a asirce iftilafu an niyya kenan ma'ana sabanin niyya tsakanin liman da mamu wanda ya gina yana da asali a shari'a kuma babu zai mai tambaya na biyu yake cewa bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum malam Allah malam na rubuta wannan takardar domin in gode maka da addu'a da ta bani shekarar da ta wuce na ga amfaninsa in ji shi na ga falalarsa na ga alkhairinsa alhamdulillah na gode ni ne to na addu'a ni ne okay gashi a ƙasa Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina ba ni na bayar ba manzo Allah sallallahu alaihi ya bayar eh, kuma wannan tasirin da ta ji ka samu tasiri ne da ya fito daga alfam الطاهر النقي والقلب الطيب الصفي zuciyar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam baki mai tsarki me kake tunani a ce addu'a ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a ta fito daga zuciyar da babu komai a cikin ta sai yardar Allah da haske babu shakka idan kai irin wannan addu'a kaga ba a samu abin da ake bukata ba ko da na natsuwar zuciya ne to daga zuciyar ta ne aka samu matsala wannan addu'a addu'a ce ingantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana da matukar muhimmanci mu yawan yin ta Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina ah, Allah ya azurta mu da dukkan alkhairan duniya da lahira wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya ƙara ma rayuwar malam albarka da kuma sauraro gaba ɗaya malam jiya karfe shida da minti sha tara na sha ruwa shin menene matsayin azumi na Eh, nawa ake yi na da ashirin da uku to kayan riga malam masallaci ke na ko eh, idan mutum eh, ya sha ruwa kafin lokaci yanayinsa zai iya zama ɗayan biyu ko dai ya sani da gangar lokaci bai yi ba to kaga wannan hukuncinsa a bayyane ke ya sha ruwa kafin lokacin sallah amma idan ya kasance bisa hasashen lokacin yayi ne ila da ya kyakkyawan ba ya kosa to sai ya ɗauka cewa lokaci yayi ko dai da rashin sani ko da kuskure ko da sha'afa misali ko na abu makamancin haka ko kuma ranar akwai ɗan gajimare da hadari a gari sai bayan ya sha ruwa sai ya ga rana ta ƙara kullowa mana ba ta gama fadi ba irin wannan wa abuwabuhu wa aburabu makamantan irin waɗannan duka babu matsala babu laifi eh, in ya kasance ka ɗauka lokacin ne yayi yi ashe bai yi ba ko da ka ci abinci ta ƙoshi sosai sai bayan minti goma ko bakwai aka ci. ai ranar ba ta faɗi ba bayan ka yi abin da ya kamata na kirgado kyakkyawa to wannan eh, babu matsala insha Allah walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi ولكن ما تعمدت قلوبكم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا دمك من سن ولنا آية wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya saka wa malam Allah ya saka wa malam da alkhairi ya kara lafiya da wadata da kwanciyar hankali amin ina son dakta ya sa ni a cikin addu'a saboda an sace takardun makaranta da na yi lokacin da zan je interview aka shiga ɗaki na aka ɗauke su baki ɗaya saboda idan na tuna ina jin damuwa sosai ina son a bani shawara akan haka shekara na uku har zuwa da ƙarshe ina jin ya haɗu da 'yan uba ne wannan waɗanda ba sa so ya ci gaba a ran da zai je interview an ta ranar zai tafi ko ana gobe zai tafi cikin dare فطاف عليها ضائف من ربك وهم نائمون ko sai wani makiri wanda zai san shi da alkhairi sai ya sadado ya sace waɗannan takardu da ka san shi da sai ka ce maka yayi latti ai abinda Allah ya rubuta a duniya zai same ka an riga an gama rubutawa fi kitabin la yumha wa la yubaddal kuma rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf ina mamakin mutumin da zai rika tunanin in yayi wani abu wani zai rasa kaza saboda haka ba zai yi ba saboda haka bari yayi din wani ya rasa na ai san da aka yanke hukuncin kaza ba ka zo duniya ba in ka ga bai samu ba to dama can ba sai ka sa ya rasa ba ba a rubuta masa ba ne ma yaftahi illahu lin-nasi min rahmatin fala fi kalaha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di duk abinda Allah ya ce ya sako to wallahi al gabas da yamma kudu da arewa ba wanda ya sai ya sargafe shi ko shi waye ko waye ko shi wanda zai baka ne da yi niyya ba wallahi tunda ba a rubuta ba za ka samu tunda an rubuta sai ka samu abinda kuma ba a rubuta maka ba idan duniya gabas da yamma kudu da arewa aljanu mutane sarakuna masu mulki shugabanni talakawa maza mata duka su haɗu su ce nan sai ka samu ba wanda isa ya baka sai Allah sai an rubuta so nawa za ka ga abu ruwa ruwa kamar ya nuna a hannunka kamar naka ne sai ka ga ashe ba naka ba ni dinna akwai wani abin dariya da ya taɓa faruwa da ni akwai wani alkhairi ruwa ruwa wallahi sai da na kama da hannuna sai ba nawa bane sai ba nawa bane kuma ba ba karamin alkhairi ba na taba na kama akan nawa ne sai dai wani kusuri aka ce a sai ba kai bane sai daga baya aka gane ni ne kuma ya wuce ba a rubuta ba ba a rubuta ba akwai wani littafi alchemist littafi mai kyau na ingilis da aka rubuta an yi an yi translation dinsa zuwa harsuna da daban-daban zai yi kyau wanda ya samu dama ya karanta wannan littafin a rayuwa za ka ƙara fahimtar almaktu kamar yadda yake cewa almaktu abin da aka rubuta in ba a rubuta ba za ka samu abubuwa scenarios daban-daban da za su faru da mutum a rayuwa kamar ga abu zai ɗauka ya gama tahowa sai wata guguwa ko wata iska ta kaɗa sai ta tambar da shi dama can ba a rubuta masa ba saboda haka wannan ga wanda ya wannan aikin kenan bai kyauta ba amma kuma albishirinsa ba zai canza komai daga abin da Allah ya rubuta ba sai kuma kada zuciyarka karatari da cewa wane wane wane shi ne ka kyale shi hasali ma kai tawassuli da wannan abin ka ce ya Allah lokaci kaza na shirya zan je kaza domin neman falalarka sai wane ko wani da ban sani ba ya mun kaza Allah ta nuna ikonka da ka da cewa kai ne kadai mai bayarwa a samu irin wannan tauhidin da ni da Allah za ka ga abin mamaki shi wannan da ya saka takardun sai daga baya zai yi nadamar dama tunda bai san ka ne zai yi nadamar dama bai saka takardun ba ka tsaya a karamar farala yanzu da aka sace sai aka cilla ka san sama da yawa jama'a da yawa da yawa tana faruwa da haka saboda haka karka damu abinda Allah ya rubuta maka zai same ka ka koma ga Allah ka gana da mahaliccinka tare da kaskantar da kai zuwa gare shi ka ce ya Allah أنت الحي القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم لك ما في السماوات وما في الأرض وكفاء لبنا الله ya Allah. أيني الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلقهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يقوله حفظهما وهو العلي العظيم سيكتشي يا الله wannan kirari ne kai kanka wanda kai ka san kanka da kanka fiye da kowa ka ambaci waɗannan lafuzan ya Allah na yi imani da waɗannan lafuzan Allah ka share mun hawaye daga abun mamaki haka ake zubewa a gaban Allah a roƙe shi wannan yake assalamu alaikum wa alaikum assalam wa sallam ah, ina malam fatan alkhairi rayuwar duniya da lahira amin malam ina son ka dan Allah Allah ya kaunace ka kamar yadda kake so na gan shi tambaya ta ita ce sujudi sujudu tilawa ana mata ne a sharuwa lafiya hmm. ah, sujudu tilawa tana da yanayi guda biyu ko ya kasance an yi ta a cikin sallah ko a wajen sallah idan a cikin sallah ne in za a tafi za a yi kabbara Allahu akbar hmm? Kun fahimta sai ka tafi kai kabbara sai ka misali wa idza quri'a alaihim alqur'anu la yasjudun Allahu akbar kai sujada kai ambaci zikirin da ka ambata sai ka dago Allahu akbar in a sallah ne "ne dalili saboda kana yukabbiru fi kulli khawdin wa raf'in manzala sana ya kasance yana kabbara a kowane tafiya ko dagowa ko duka ko tasowa amma idan a wajen sallah ne ba za ka yi kabbara a tafiya amma idan ta ɗago ba za ka yi kabbara uh, za mu tara ɗaya na ganin mu tsaya a nan kada tambayin shi ya gobe insha Allah ma na akrama kallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أحييناك الكوثر وربك والحر إن شانئك هو الأبتر سورة من البركة سورة من مرتبة سورة من درجة من الدورين سوى ذا ga wannan tafsirin na bana da wannan sura mai albarka saboda ni'ima ce babba da zuciyar bawa Allah ya taimake shi ya azurta shi da fahimtar Qur'ani da kuma wannan surar fahimtar wannan surar yana tsebe damuwa yana tsebe cewa yana kawo annashuwa yana kawo farin ciki yana ƙara ma bawa kyautata zato ga Allah subhanahu wa ta'ala fahimtar wannan surar yana ƙara ma mutum san Allah da san manzansa sallallahu alaihi wasallam yana ƙara ma mutum fahimtar tana ƙara ma mutum a san ƙur'ani da kuma ƙoƙarin fahimtar sirrori da saƙonni masu tsada da Allah ya jinta shi wannan littafi mai albarka fahimtar wannan sura kyakkyawar fahimta tana mantar da kai damuwarka saboda za ka kai nutso da ninkaya ne a cikin tekun alkhairai da fa'idodi wanda sai ka sha ka sha ka gaji Allah shi da shaida fiye da sati biyu zuwa uku ba na jin na yi awa ɗaya a zaune in dai ba wani abu nake ba ban tuno da wannan sura kuma ban ji daɗi ina na da ita ba saboda duk inda na hanga a cikin sura sai in ga wani lungu na alkhairi kuma babu lungu a Qur'ani ma'ana wani ɓangare. abubuwan ne da yawa wallahi in ka ji cewa magabata tana cewa Wani ya yi rayuwa yana ƙoƙarin fahimtar wata sura shekara ɗaya shekara biyu daga sani sai dai inda gizo ke sakan idan babu kayan aikin nan sai kaga ah, ya za a ce jirgi ya tashi sama ne eh, saboda baka sani ba amma cikin sauƙin jirgin yake tashi mun fahimta wannan sura sura ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci matsayin manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama a wajen shi saboda girma da matsayin manzon kira sallallahu alaihi wa sallam shi ya sa aka yi masa kyauta ta musamman wanda wannan ko a rayuwa ma haka ne gwargwadon matsayin mutum a wajenka gwargwadon yadda kake keɓance shi da wata kyauta ta musamman ko da kyautar magana ce ko ko ba haka ba za ka iya keɓe wani da kuɗi misali wani kuma ka keɓance shi da cewa zuciyata tana ƙaunarka wanne ya duk da <laughs> a haɗa biyu dai ko amma ana babin ƙauna ne babin tabbatar da abinda da yake cikin zuciya ka gana ta'abirin nan ya fi amma kuma magana aiki yana gaskata yana gaskata ka yana biyo baya ya karfafe ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda martabar da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake da ita a wajen shi saboda alfarmar da yake da ita sai aka keɓance shi da duk abin da aka ba shi sai aka siffanta shi da mai yawa saboda haka alkautar a nan yana ɗaukan ma'anoni da yawa alkautar na alkautar tafkin kogi da za a ba manzala ta salan abubuwan kiyama amma kuma alkautar minan iya lugawiyya ta bangaren harshen larabci a shaikul katir fau'an ko fau'an ne ala wajen fau'an a shaikul katir abu mai yawa hmm? to a babin imani Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi imani mai yawa a babin tausayi Allah ya ba shi tausayi mai yawa a babin jin kai ya ba shi jin kai mai yawa a babin san mutane da alkhairi ya ba shi mai yawa a babin zumunci ya ba shi mai yawa a babin jarumta ya ba shi mai yawa duk wani abu na manzo Allah sallama mai yawa ne na alkhairi inna fainaka kautsar wannan sura kamar yadda muka fara bayani a kan jiya sura ce da malamai suka yi sabani a kan ta cewa yar maka ce koko yar madina wasu daga cin malamai sun tafi akan cewa 'yar madina ce wasu kuma suka tafi a kan cewa 'yan maka wasu kuma suka yi tafsiri ma'ana suka raba zance tsakanin wani bangaren da ke ƙarfafan cewa 'yar maka ce ko 'yar madina kowanne ra'ayi ta ɗauka akwai magabata waɗanda suka tafi a kai amma dai daga cikin abin da ya inganta na sanadiyyar saukar da ita hadisin anas ibn malik wanda yake cewa wata rana muna tare da matan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya kama shi to kuma a al'adance an saba idan mutum yana gangadi zai dan dukar da kai to da ya dukar da kai yana gangadi can sai ya daga fuskar mai daraja ga wahayi ya zo kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce tsazin nan aka saukar man da wata sura wacce take kunshe da alkhairi mai yawa إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر من زرهما صلى الله عليه وسلم يا بعد الأباري cewa ya ga wani tafki a aljanna a a kai wasu tantuna ko haimomi waɗanda na lu'ulu'u da zinare da azurfa na ƙasaita kenan ga ruwa na korama yana gudana a gefensu da ya taba ruwan sai ya ji yana da tsananin kanshi kamar almishi wannan ruwan shine na ruwan alkautar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna a baina kalkautar lallai mu lafazi na kasaita lafazi na isa lafazi na iko me yasa saboda girman girman mai magana me yasa saboda martabar wanda za a yi magana a kan shi me yasa saboda martaba da kimar kyautar da za a ba shi kamar yadda aka ce inna anzalnahu fi lailatul qadr shi ma saboda me yasa dinnan guda uku me yasa ta farko girman mai magana me yasa ta biyu girman abin da aka saukar me yasa ta uku girman wanda aka saukar mata, har daga ƙari ma girman daren da aka saukar da alƙur'ani ɗaya da saukar ina a tsina kalkautar Allah subhanahu wa ta'ala ce lallai mu inda Allah mun baka kyauta mai yawa mun baka alkhairai waɗanda ba sa misaltuwa mun baka alkautar abu mai yawa mai albarka duniya da lahira fasalli li rabbika wanhar tunda an masa wannan kyautar tunda ka samu wannan matsayin ka yi godiya ga mahaliccinka ta yaya za ka gode masa ta yawan sallah kamar yadda aka yi masa kyauta mai yawa to kai sallah mai yawa wanhar ka dinga soke abin layya ko abin yankawa wanda wannan yana fa'idantar da yawan sadaka sau da haka ka soke dabbobi kuma ka ciyar da adadin mutane mai yawa bisa la'akari da kai ma da Allah ya tashi baka kyauta kyauta mai yawa ya ba ka alfahari wanda zai da kyauta inna ne aka huwan abubuwan mai maka bakin ciki mai son ya ga karshen ka mai maka kulle-kulle mai maka makirce-makirce mai san ya ga zamewarka wanda zuciyar shi take sosuwa da alkhairin da ka samu a rayuwa wal abtar shine mai yankaccen baya shine wanda ba alkhairi tare da shi babu albarka kai ba na gaba ya gaba na baya awa ana a takaice fassarar wannan waɗannan kalmomin kenan fassara ta kai sai mu koma tekun fa'idoji tekun saƙonni da darussa da alkhairan da ke cikin wannan sura wannan surar ta zo ne bayan wata sura suratu al-ma'un ko al-ma'un أتهي سورة الماعون الله سبحانه وتعالى ميته أكرمك الله أكرم كما ثم جمهورية سبيسة بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم لا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله سبحانه وتعالى أشمونا سورة من البركة ya ambaci wasu sufofi guda hudu na munafikai Tufa ta farko tsabar rowa albukul, tsabar rowa Tufa ta biyu allazina hum an salatihim sahu, ko sakaci da sallah ko kuma tarku sala barin sallah tufa ta biyu Albukul tufar rowa ina aka ambace ta hmm? wala yahuddu ala ta'amil miskin sannan kuma wa yamna'una al-ma'un anan aka ambaci ruwa da rashin san alkhairi ya isa ga mutane siffa ta biyu ita ce sakaci da sallah ko kuma in yin sallah tarkon sallah siffa ta uku in ma an tashi za a ciyar ko za a yi sallar to yurahuna nasa wala yasruna Allah illa qalila neman yarda mutane ake yi riya ake ba dan Allah siffata ta hudu almanu nina a sadakati wazzata hana alkhairi hana sadaka hana zakka waɗannan su ne wasu daga cikin siffofin da a munafukai suka siffanta da su bisa hasken suratu almama. to bayan ta sai aka kawo suratu al ita kuma sai aka tabbatar da siffar kyauta ta ga kishiyar rowa sai aka tabbatar da fasalli sallah can kuma an salatihin sahun sai aka tabbatar da ikhlasi lirabbika dan kai sallah dan neman yardar ubangijinka su kuma ba allazina hum yarahu sannan har sadaka da ciyarwa su kuma wala hudu ala ta'amin miskin wa al-ma'ruf abubuwa hudu anan hudu a can waɗanda suke kishiyantar juna to inna shani aka huwa al-abtar ba, shine munafikin da aka ambata a ara'aikan da zai kalli da mun fahimta alaka ta kai tsaye kenan tsakanin suratu al-ma'un da kuma suratu al-kawthar a cikin wannan sura mai albarka akwai abubuwan ban mamaki duk wani abin da ta sani daidai gwargwado wanda ƙur'ani ya siffanta da shi ta ɓangaren tabbatar da cewa shi ga jaraba zaune tabbas daga wajen Allah yake so, akwai a cikin wannan sura ma'ana al'ijaz kenan i'jaz a larabci a takaice ba za mu yi nutsotan ƙasa ba sama sama al'ijaz Shi ne duk abin da aka gaza aikata shi ko kuma ya gajiyar da wani wajen yansa wajen aikata shi abin da za ka kalla kana gani ba da ta iya ba za ka iya ba shi ake nufi ana kana jin ayoyin amma an ce ka zo da irinsu ba za ka iya ba wanda wannan yana tabbatar da cewa lallai maganar daga wajen Allah subhanahu wata'ala take kuma tsarkakakken labari to a cikin wannan sura akwai al'ijaz al akwai al'ijaz al akwai al'ijaz al’ghaibi akwai al'ijaz at-tashri'i dukkan nau'o'in ijaz da ka sani akwai al'ijaz at-tashri'i ta bangaren shar'antawa an ce fa umarni ne shari'a ce na kai sallah wani har a gani al’ijaz al’ghaibi tabbatar da cewa ƙur'ani gagaraba daune ta ɓangaren ba da labarin gaibu abinda bai riga ya faru ba shi ma akwai ta ina ina a tsayina mun ba ta kafin alkautar a babu wannan fasara abu na biyu inna ne aka buwa al'abkar masu son kaza ne masu son su ga ƙarshen ka ai su ne za su yi mummunan ƙarshe wannan ma gaibu ne waye sani sai Allah akwai al'ijazul balaghi al'ijazul balazi yana da alaƙa ne da gwanin cewa ta ɓangaren fasaha da sarrafa zance da sanya shi a kan wani faifai ko faranti na zinare mai ciye kwakwalwa da kunnen mai sauraro wanda zai kama tunaninka kuma saƙon ya isa zuwa zuciyarka wannan shi ne al'ijazul balazi kuma ana gwanin cewa ne a cikinsa ta ɓangaren lafizza da ake zaƙo su domin su isar da saƙo lafizza masu amo da ƙararrawa mai daɗi ga kunnuwa lafazi wanda yake taƙaitacce amma cike yake makil da saƙonni kalmomi da aka tattara su suka bayu suka fa'idantar da fa'idojin da ake so a fa'idanta da su bisa abinda shi ne magana yake so a fahimta a wannan babin akwai karatu mai yawa amma a takaice in ka fara da inna a naka sai ka ce a babin balaga me yasa aka zaɓi a naka ba a ce inna naka tsaukar ba al'ijazul bayani kenan me yasa aka zaɓi a naka ba a ce ka ba gashi kuma Allah ya ce walaqad atainaka sab'an min al-matani wal qur'an al-azim amma da aka tashi anan kuma sai aka ce inna a'tainaka al-kawthar me dalili a qur'ani babu wata kalmar da zaka musanya ta da wata kalma ta wakilci wannan kalmar babu a'tainaka tana fa'idantar da ƙaunar wanda ake makyautar tana fa'idantar da matsayin shi na musamman tana fa'idantar da sirka wannan kyautar da aka yi da tausayin waɗanda za ka amfana da wannan kyautar a bisa wannan babin ashe kyautar da aka yi ma'annan isa salama na alkauta da duk wani abu mai yawa waye za su ci gajiyarsa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimta kaga tasirin balaga kenan na kalmomi wajen fitar da fadiwa akwai dalilai da yawa bambanci tsakanin atai ataina da afaina amma ba lokaci ballantana mu fada inna a'tainaka ka, kautsar a balaga alkautar yana daidai da al'abtar. abtar ayar farko na surar an rufe ta da alkautar inna a tsaina kalkautar mun ba ka alkautar ayar ƙarshe sai aka ce inna ne aka huwa al'abtar alkautar al'abtar adadin kalmomin ɗaya ma'anoninsu suna kishiyantar juna alkautar abu na alkhairi mai yawa al'abtar mutumin da ya rasa alkhairi kaga mutsabaka kenan a balaga wanda wannan wani babi ne mai zaman kanshi wanda ke cike da fa'idodi a harshen larabci ina a tsainaka alkawutar fasalli li rabbika wanhar inna shani aka huwal abtar wasu daga cikin malamai da suka zo suna tattauna a kan ijazin nan da muke magana akan shi ba su tsaya a wannan babu ba sun kusa wani bani da ake kira al'ijazul adadi al'ijazul adadi wani fage ne a ilimin ƙur'ani wanda wasu daga cin malamai suna san kutsawa cikinsa sai su ce a shiga amma a tsaya a farfajiya ko a gaba kar a yi nisa saboda yin nisan yana sa a yi ta wasu kakale-kakale ko fito da wasu abubuwan da za su mantar ko su shagaltar da mutane daga bibiyan ma'anoni da fa'idodi sai a koma ana bin adadi da lambobi wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a ai irin waɗannan lissafe-lissafen suna ƙara tabbatar da cewa lallai ƙur'ani daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake kuma walau kana min inda ghairi Allah la wajadu fihi ikhtilafan da ba daga wajen Allah yake ba da bayan da za a samu irin wannan lissafin da adadin wanda sai mai sauraro in ka bibiya ka san cewa tanzilun min hakimin hamidi to wannan surar tana da cikin surori takaitattu amma wacce aka baje kolin tattauna a kan ijaz na bangaren bangaren bari mu mana misali da abu ɗaya ko biyu Mun ma mu tsaya a gaba kan mu suka ce a ai wannan surar in aka kalli adadin haruffanta adadin haruffan da adadu alwurut da adadu takrar yana fa'idantar da adadin shekarun wanda aka ba shi wannan kyautar wa aka ba kyautar alkautar manzara shekaru nawa ya rayu a duniya ka ce shekaru 63 suka ce to ai adadu a takarar din yana fa'idantar da wani sai su ce misali inna hamza so nawa ta zo a cikin wannan surar inna a aɓainaka ka kasa mai alkautar fasalli ne rabbika wanhar inna shani aka huwal abtar biyar ko to nunun kuma fa inna ga ɗaya a tsayina biyu alkautar fasalli ya zika wan uku inna shani aka huwal abdar biyar ka samu nawa goma sai su zo su ce to hamzatu alwafil alifulmad na inna na din ita kuma so nawa ta zo a sura ta ce inna ka samu ɗaya a tsaina ka samu biyu al kautar eh, al kautar ka samu eh, oke kaje al kautar fasalli ne rabbi ka har inna sha ni aka huwal abtar da hamzatul wasu guda biyu sai ka hada guda biyar su ma ka samu guda sha biyar kenan to sai suka zo suka ce a ka ita kuma hamza so nawa ta zo ta ka so biyar sai ka hada biyar da sha biyar din jan ashirin a ka ainun so nawa ta zo so daya inna atsayinaka sautar fasalin rabbika har ina sha ne aka wal aksar so daya kuna gane yanku a tsayina ka fa'un fa'un so nawa ta zo ita ma so ɗaya so ya'un fa so so ɗaya na ainun so ɗaya na fa'un nawa kenan ashirin da biyu so ina a tsayina ka sai nunun sai ya'un sai ko ya'un so ɗaya sai ka haɗa kana da ashirin da uku sosai a tsainaka nunun ko kana da biyar sai ka haɗa ashirin da uku ga biyar ashirin da takwas a sai ka zo ga aliful mad ita ma sau biyar a haka a haka a haka har ka je sai ka ga adadul wurud wata karar adadin zuwan harfa da maimaituwansu suna kaiwa 63 wanda wannan shi ne adadin shekarun wanda aka ba shi kyautan alfawar to amma in aka gama wannan shin akwai fahimta? misali to nan ne giza ke saƙa, nan ne malaman suke suke saba ce to ko da wannan ko ba wannan sai mun tabbatar da wannan sauran malamai sai su ce a'a wannan ai nurun ala nuru ne haske ne bisa haske wanda ah, ah, Fahimtar fahimtarsa ko samun shi yana ƙara ƙarfafan wannan eh, abin da aka ambata kuma su waɗanda suka ambaci adadin shekarun nan sun taƙaita ne akan ayar farko inna a baina kaltautar saboda ita ce take magana a kan kyautar kuma ta fara fuskantar da zance ga manzan rahama sallallahu wanda in ka haɗa adadin harfan da adadin maimaituwansu suna ba da adadin 63 wasu sun wuce nan wasu sun je sun nutsa suka sun ƙara ninkaya suka fitar da har adadin tsoron ƙur'ani guda goma da hudu da wasu abubuwa masu ban mamaki to amma dai abin da ya sa na ambaci wannan a nan shi ne mu gane cewa ita wannan surar a gagarabadancinta yana da alaƙa da kowane bangare. yana da alaƙa da kowane ɓangare ta ɓangaren adadin in wannan ne kake so ka amfana da shi ta ɓangaren balagar in wannan kake so ta ɓangaren fasaha da bayani ta ɓangaren gaibu da ta kunsa ta ɓangaren tashiriki shar'antawa sai har ta ɓangaren takaita maganar ba takaita maganar al-i'jaz bil ijazi da taƙaita zance kamar yadda muka sani a ƙur'ani kuma a cikin wannan littafi mai albarka Allah subhanahu wata'ala ya buga mana misalai mabambanta na yadda ake taƙaita zance a cikin kalmomi amma kuma su kunshi sakonni masu tsada an huliku min zagin shayin amhumul khaliku. haka nan a cikin wannan surar akwai yadda aka al'ijaz bin nasak ma'ana abin da ke tabbatar da gagara badancin surar ta ɓangaren yadda aka jera ayoyin kalmomin inna a tsayina kalkautar fasalli ne rabbi kawan har inna shani aka huwal abtar daga cikin fa'idojin wannan sura sai a fara kirgawa masu rubutawa su rubuta masu haddacewa su haddace fa'ida ta farko ita ce wannan sura tana tabbatar da cewa alkhairin da aka baka wanda yana extending ko yana na so zuwa wani ya fi alkhairin da ta yi kaɗai za ka amfana da shi ko da suna shi alkhairi fa'ida ta farko kenan alkautar abu mai yawa da aka ba manzo Allah salama an ba shi da yawa ne saboda al'ummarsa ta amfana in alkautar tafkin ake niɗi, saboda tafkin kowa ya zo ya sha kamar yadda za mu magana gobe insha Allah akan shi kowa ya zo ya sha ya amfana to alkhairin da yake na so ya fi alkhairin da bai na so bi mafhumi hadhihi aya ko hadhihi sura saboda haka naira dubu a hannunka wacce ka ci kai kadai ka gama cinye ta to ba ta kai kimar naira ɗari biyar da ka ci da kai da wani ba saboda manzo Allah sallallahu shi ma da aka ba shi, abu mai yawa ai ba shi kadai ya ci ba a duniyan nan ka samu hasken manzancinsa a gobe kiyama kuma insha Allahu za ka sha daga ruwan alkautar fa'ida ta biyu alkhairi ko ni'ima tana girma ne daidai yadda ake lokacin da ake tsananin ta. kuma a fagen kiyama lokaci ne da ake tsananin bukatar ruwa wanda za a sha domin ya kashe kishi to muminai da bayan Allah sai Allah ya masu da da kasar su samu alkhairi da arziki daga ruwan alkautara wanda manzo Allah sallallahu alaihi zai ba mabiyansa Allah ya sanya mu a ciki fa'ida ta uku wannan turar tana tabbatar da cewa daidai gwargwadon girmanka bawan Allah daidai gwargwadon matsayinka a wajen Allah daidai gwargwadon irin kyautar da Allah zai maka da yake manzo Allah ta salama shi ya fi kowa daraja a wajen Allah sai aka ba shi kyautar da ba wanda zai samu irinta hasali ma kamar yadda shi kadai ne mai samun wannan kyautar to ita kanta alkautsara wannan lafazin shi kadai ya zo a cikin ƙur'ani babu inda aka ƙara samun shi alkautar sai ana saboda kyautar wannan lafazin da abin da lafazin ya kunsa na mutum ɗaya ne shi ne fiyayyen halitta wanda wannan shi ma ijaz ne bil wurud ma'ana yin la'akari da zuwa zuwan kalma a ƙur'ani zuwa ɗaya tal domin ta fa'idantar da cewa mai wannan kyautar mutum tsaye ne sallallahu alaihi kun fahimta kuma matsayi a wajen Allah ana samun shi ne kamar da muka ce ana samun shi ne bisa Allah yana ba bawa kyauta ne daidai gwagwadon kusancinsa ko kusancin zuciyarsa ga Allah sannan ana samun kusancin ne bisa ko ta sanadiyyar yi ma Allah biyayya da manzansa sallallahu alaihi wasallam fa'ida ta hudu wannan sura tana tabbatar da cewa duk wata darajar da mutum zai samu a duniya ba ta zama darajar gaskiya sai har in yayi guzurinta ya wuce da ita lahira ko kuma sai in wannan ni'imar ta zama masa tsanin da zai taka ya samu ni'imar lahira Allah ya baka lafiyayyar mota to wannan motar idan kai amfani da ita wajen saba ma Allah yanzu ba ni'ima ba ce Allah ya baka dukiya tsaba a hannu sai kai amfani da dukiyar wajen saba ma Allah yanzu wannan dukiyar ba ta zama tsani wajen isar da kai babban matsayi a wajen Allah sau da ka nadama ce Allah ya baka mulki to mulki ga wanda ya fahimce shi ai shortcut ne na samun yardar Allah share mutane hawaye kyautata musu karanta musu mayar da dukiyarsu gare su rashin handa kuɗinsu rashin cutar da su rashin zalunci rashin babakere akan dukiyarsu da filayensu da kasuwanninsu to idan ka yi wannan ka nemi yardar Allah sai mulkin ka ya zama tsanin da za ka kusanci Allah da shi Allah ya maka ni'imar ɗaya shi ka yi la'akari da wannan ni'imar sun zama maka tsani wajen neman yardar Allah da makamantansu ma'ana a takaice fa'ida ta hudu kowace ni'ima ana tana zama ni'imar gaskiya sosai ne idan ta taimake ka wajen bin Allah idan ka fahimci wannan yanzu yanzu lissafinka da ma'aunin da kake kallon ni'imomi a rayuwa sai ka ga ya canza mun fahimta kuma wannan fa'idar tana da asali a Qur'ani da hadisan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam fa'ida ta biyar ita ce yin aiki don Allah da neman yardarsa shi kadai yana daga cikin manya-manyan sirrin da ke sanya zukata su samu kyakkyawar alaƙa da mahalicinsu daga ina muka samu wannan fa'idar fasalli falli fasalli shin ni da nike magana hal sallaitu li rabbi kai da kake sauraro hal sallaita li rabbik hal qumta li rabbik hal sumta li rabbik هل تصدقت لربك هل زرت غيرك لربك هل قرأت القرآن لربك الله سبحانه وتعالى ينا cewa kai sallah dan neman yarda ta kana mai tsarkake sallar ka gare shi shin ka yi sallah haka ka yi azumi haka ka yi zakka haka ka yi sadaka haka ka yi zumunci haka ka karanta qur'ani haka idan ba haka take yi wato ga inna a'tayna kal kautsara karatun sallan da take karantawa kullum gashi ta zo za ta gyara maka ma ashe karatun sallan da kake maimaitawa kullun a ciki akwai gayyatar zuciyarka da faɗakar da ita zuwa ka yi ƙoƙari da kai da ita ku nemi yardar Allah da ayyukanku shi kada. Fa'ida ta shida, wannan Sura tana tabbatar da cewa ƙaunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da yin riko da sunnarsa da yin koyi da shi tabbas ba shakka ba yana kawo albarka a cikin rayuwa. Sau da haka duk wanda ya fi riko da sunna ta manzo Allah sallallahu ya fi bin tafarkin manzon jira sallallahu ya fi kaunar annabi ya fi yi masa biyayya da da'a an fi ganin albarka a cikin rayuwarsa ya ce ce hujja Allah ya ce inna shani aka huwal abtar mai kyamarta, mai san ya ga ƙarshenka mai cutar da kai mai jin haushinka wanda zai bin tafarkinka mai kaza irin waɗannan sufofin huwal abtar shi ne mai yankakkiyar albarka mara nagarta da alkhairi da albarka a cikin rayuwarka kaga akasin haka mai sanka mai koyi da kai mai yi maka biyayya mai bin sunnarka mai bin tafarkinka shi kuma fa shi ne mai albarka shi ne mai baya kyakkyawa ashe idan kana so gidanka ya albarka kai koyi da manzo Allah sallallahu a gidanka idan kana so kasuwancin ka ya albarka ka bi sunnar manzo Allah sallallahu a cikin kasuwancin ka idan kana son a jikinka shi kan shi gabanka su yi albarka su lafiya kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka waɗannan ayar ko wannan ayar tana tabbatar da haka fa'ida ta bakwai wannan sura fahimtarta tabbas yana tana ƙara ma zuciya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wani fanni ta bangarori kamar haka bangare na farko kunnuwanka suna ji Allah yana cewa inna a kal kalkautar kuma sai ka san manzon Allah sallallahu alaihi ake nufi ashe duk wanda Allah zai fuskantar da zance irin haka gare shi ashe martaba shi da kimar shi ba ta nan kusa ba ce ana kaunar shi ne saboda haka kai ma ana gayyatar zuciyarka ka ƙara kaunar manzon rahama sallallahu wani ɓangare da wannan sura take ƙara cincita zuciya zuwa ga ƙara kaunar manzon Allah sallallahu alaihi kana jin an ce duk wanda yake kyamarsa yake kyamar sa, yake san addininsa ya ci baya shine maras albarka a rayuwa to da ka ja ka kai kuma mai hankali mai hangen nesa kana neman albarka sai ka ƙara falfalawa a guje ka koma makarantar manzon Allah sallallahu ka ƙara kaunar shi ka ƙara girmama shi ka ƙara samar masa da matsayi na musamman a cikin zuciya in aka samu wannan sai bege da shauki na haɗuwa da shi a filin kiyama a bakin tafkin alkautar ya cika zuciyarka kana kwana da shi kana tashi da shi duk wanda Allah ya ba zuciyarsa wannan ni'imar to faqad utiya khairan katira albishirinka shakurinka tsakaninka da haduwa da masoyinka sallallahu alaihi wasallam shine ka mutu za ku hada a filin kiyama cikin aminci insha Allah kuma za ka sha daga ruwan alkautar daga hannayensa masu daraja amma idan aka sufanta da waɗannan siffofin na bin tafarkinsa yi masa biyayya ƙaunarsa fifita shi da fifita kanshi akan kowa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da wannan falala ya azurta mu da wannan matsayi ya Allah muna kaunar manzanka sallallahu alaihi wa sallam Allah muna tawassuli zuwa gare ka da ƙaunar da muke ma manzanka sallallahu alaihi wa sallam Allah ka azurta mu da samun yardar ka Ka azurta mu da samun matsayi a wajen ka Ka azurta mu da haduwa da shi cikin aminci ka azurta mu da sharruwan alkautar daga hannayenka masu daraja Allah muna ƙaunar wannan sura muna tawassuli da kaunar da muke ma wannan sura ka ɗaukaka martabar mu ka ɗaukaka darajar mu ka ɗaukaka ambatan mu duniya da lahira saboda wannan kaunar da muke ma littafin ka saboda kaunar da muke ma wannan sura saboda kaunar da muke ma wanda aka saukar da wannan suran gare shi صلى الله عليه وسلم نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من شقتك من النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته